a ne muku sallama irin ta addinin musulunci salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau ma Allah ya sake dawo da mu don faɗakar da ku wasu fa'idoji waɗanda suka shafi ma'amiloli na ɗan adam na bil'adamiya na yau da kullum irin waɗanda muke gaya muku a baya so alhamdulillahi allah da ikonsa yau wasu fa'idodi ne za mu gaya muku su waɗanda ba su shafi jinya ko larura ko ciwo ko wani cuta a jikin ɗan adam ba sakamakon kullum su muke gaya muku alhamdulillahi yau mun kawo muku wasu fa'idodi ne ko in ce wata fa'ida wadda muka jima muna nemanta. Allah da ikonsa saboda wahalarta ba mu same ta ba sakamakon ba ta ƙasar da muke ba a samunta a wannan ƙasar da muke sai an yi tattaki an tafi ƙasa egypt a nan ake samo ta so da mu ba zuwa muke ƙasar ba wakilai da muke sakawa suke samuwa ake biyan su su kuma in sun je sukan sha wahala wajen samo ta so wannan yasa mukan samu tseko wajen kawo ta wurinmu dole sai mun ba a hankali sai mun bi sai mun yi ta damu kafin Allah ya sa mu samo ta bana mantawa yanzu rabon da mu same ta an kai shekara guda da wani abu muna bibiya sai yanzu Allah ya sa aka same ta muka kuma haɗa fa'idar da muke so mu haɗa da ita na farko ɗan adam ya sani a cikin rayuwarsa gawa kanta tana neman kwarjini tana neman fa'ida Shi ne za ka ga cewar idan mutum ya mutu a suturta shi a masa wanka a tsaftace shi har a sa masa turare wannan mutacce kenan balle ɗan adam da yake rayuwa a doron ƙasa wannan da muke ɗaga muku kuna kallonsa akwai wani abu da mata suke ce masa collector wato shine abin ado a wurin su na kayan ƙamshin jiki da yake ƙara fito da darajar mata da martabas. so wannan ba collector ce kaɗai ba an haɗa da ita ne da sinadarin wata itaciya da ake samo ta daga ƙasar kairu wannan itaciya allah ya albarkace ta da abubuwa guda biyu zuwa uku su ne kamar ne akwai yan uwanmu mata kanne yayu da suke fama da wasu matsaloli matsalolin kuwa maza suna fama da su mata ma suna fama da su za ka ga a gida ɗaya an samu yara 'yan mata guda biyar guda shida duka a wuri ɗaya dukansu suna da buƙatar aure Allah bai yanke ba Allah bai kawo sanadiyar wannan aure ga mazan suna zuwa amma abin da yake kawo su daban ne zaka ga namiji yana ƙoƙarin neman fa'idantuwa dan neman aure da biyan buƙata a muradinsa amma har yanzu Allah bai yanke ba ba a samu cimma buri akan abin da ake so aka saka a gaba ba Allah da ikonsa wannan itaciya tsakanina da Allah gwajajjiya ce samunta ne yake da wahala mukan jima kafin mu same ta to Allah da ikonsa yanzu mun yi ƙoƙari cikin hukuncin Allah Allah ya sa mun yi ƙoƙari da muka samo ta wannan fa'ida ce wacce take tabbatacciya cikin hukuncin Allah gajajjiya kuma wacce Allah ya sa tana neman fa'idan nan a haɗa take akwai bawan Allah da zai biyo ki har gida ba da zuciya ɗaya biyo ki ba da yaudara ya biyo ki wannan za ki ɗauka ki shafa a fuskarki duk lokacin da kika yi sallar azahar. bayan kin gama kwalliya ki shafa wannan kin yi sallar la'asar bayan kin yi kwalliya ki ɗauki wannan ki shafa a fuskarki akwai garin kuma da muke bayarwa shi wannan garin ana sawa a cikin lalle a yi kunshi da shi tsakanina da Allah ko ja ba kika saka wannan abin sai ta samu masoyi namiji yana shafawa mace tana shafawa ana fansarsa a karɓe shi a saka wa mace budurwa ko bazawala Tsakani na da Allah cikin hukuncin Allah ana samun fa'ida tabbatacciya akan kwarjini da muhibba da kuma irin abubuwan da ake nema akan bangaren irin abu da ya shafi wannan abu so ina so in kira ga wata baiwar Allah da take ƙasar Nijar akalla kusan wata hudu yanzu tana ta bibiya akan a haɗa wannan abun ba a haɗa shi ba har ta tura da ta naira dubu sittin akan a aika mata da shi in an haɗa Allah da ikonsa bayan an same shi yanzu an haɗa shi ina ta neman namban wayarta ban samu ba wayarta ba ta shiga idan Allah ya sa ta ji wannan sanarwar tana da layuka na ta biyo ni akan lambobin da muke magana da ita da don mu ci gaba da magana da ita wannan abun an haɗa shi gashi dan yana wancan da ake sawa na lalle a lalle ake saka shi duk namijin da ya ga wannan lalle cikin hukuncin Allah har ya riga zuciyarsa ta rayaye sha'awa albarman sai da na rasulullahi sai ya kawo kansa gida kuma sai ya yi maganar da ake so in Allah iya ta idan namiji ne ka shafa kana neman wani abu da zummar za ka auri wata kuma ba yaudara ka je ba in Allah iya da ko yaudara ka je kai da Allah Allah ya fi ka sanin abin da zai ka aiwatar a cikin zuciyarka mace tana shafawa namiji yana shafawa wannan shine takaitaccen abin da muke so mu yi muku talle sakamakon irin abubuwan da muke gaggaya muku da na larura a jiki muna nan muna da sababbin magunguna waɗanda suka shafi hawan jini ciwon kansa abin da ya shafi diabetes da sauran larurori irin da suke shafar maza na ciwon sanyi da kuma sauran abubuwan da ba za a rasa ba yau samun wannan ne yasa muka samu jin daɗi da walwala muka ce bari mu gaya muku shi don masu neman fa'ida irin wannan maza da mata yara da manya bazawarai da 'yan mata su neme shi nan muke cewa ku ci gaba da kallon wannan tasha mu ta hausa bakwai tauraruwar al'umma wacce take yada shirye-shiryenta harsuna guda biyu hausa da fulatanci a faɗin duniya a nan muke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh